radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin kidakidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyar ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta 1444 hijira ga mariya masu ware kun san cewa shekaru 228 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zarta hukuncin kisa a kan george danton daya daga cikin shugabannin juyin johali na kasar faransa an haife shi ne a shekara ta 1759 bayan ya kammala karatunsa na jami'a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar faransa a lokacin sarkin kasar lewis na goma sha biyar ya kasance yana yawan gabatar da jawabi a gaban jama'a saboda haka cikin kankanin lokaci ya samu karbuwa wajen mutane a faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taba tabbata a kasar faransa ba har sai an tumbuke tsarin sarautar kasar amma bayan nasarar juyin halin kasar wani mai adawa da shi a cikin shugabannin jin halin ya harbe shi har lahira bayan kashe shi robert spear wanda shine dama ya kashe shi yana daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa sannan kuma a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zarta ba tare da bata lokaci ba daga ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta alif da da hamsin shida sojin yahudawan isra'ila sa kawo karshen lugudan wutar da suka yi wa filistinawa a yankin gaza don a ranar hudu ga watan afrilu ne yahudawan sahunan suka fara ruwan wuta a kan gaza inda cikin kwanaki biyu sa kashe mutane 56 suka kuma ta wasu da dama babbar manufar yahudawan isra'ila dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaye dukkan yankunan falasɗinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurinsu wanda baya kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a daya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na kasar masar wani abu mai matukar ɗaura kai da ban mamaki shine yadda manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ba su ce ufan a kan lamarin ba kamar yadda kuma ba su iya yin ko da allah wadai da laifukan yakin na isra'ila ba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 labarin duniya da farko ga su. a gobe alhamis za a yi ganawa gaba da gaba tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya kungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta ce ukraine ba za ta zama mamba ba gabanin tabbatar da cikakken 'yancin dukkanin sassan kasar. an kai hari a kan ayarin dakarun kare zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka a kasar somalia to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. a gobe alhamis idan allah ya kai mu za a yi ganawa ta gaba da gaba a tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya tashar talbijin ɗin almayadin ta ce kafafen watsa labarun kasashen na iran da saudiya sun sanar da cewa a gobe alhamis ne idan allah ya kai mu za a yi ganawa tsakanin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdullahi yadda takwaransa na saudiya faisal bin farhan a birnin beijing na kasar china ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun yi tattaunawa ta wayar tarho har sau uku tun bayan da aka sanar da cimar jejeniya a tsakaninsu a beijing na kasar china a watan da ya gabata yan mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun kutsa cikin masallacin kudus da safiyar yau laraba yan mamayar sun shiga cikin masallacin na kudus tare da fitar da falasina masu itikafi a cikinsa da karfi da kuma baiwa 'yan sharawuri zauna yahudawa damar shiga cikin wannan masallaci mai albarka falasinawa da dama ne dai suka jikata sanadiyar amfani da karfi da 'yan sahaniyar suka yi a kansu to daga can yankin gaza wasu kungiyoyin gwagwarmai falasinawa sun harba makamai masu linzami a kan yankunan da ke cikin haramtaccen kasar isra'ila falasinawa ɗin sun harba makamai masu linzami ne a matsayin mayar da martani na keta hurumin masallacin kudus da kuma fitar da masu itikafi daga cikinsa da akwai fiye da mutane 270 suke zaman itikafi da 'yan sahuniya din suka kai hari adadin samarin falasina da 'yan sahuniya suka kuma kama sun kai 170 kamar yadda majiyar kungiyar mai kula da fursunonin falasinawa ta wa'ita ambata a makon da ya shuɗe ma da 'yan sandan haramtaccen ƙasar isra'ila sun kutsa cikin masallacin na kudus mai albarka sannan kuma suka hana masu itikafi shiga cikinsa har ila 'yan mamayar sun yi dokar hana samarin falasinawa da masu jini a cika shiga cikin masallacin na kudus to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta ce ukraine ba za ta zama memba a cikinta ba gabanin tabbatar da cikakken 'yancin wannan kasa babban magatakardar ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato jan stolenberg shi ne bayyana cewa buɗe tattaunawa a kan yiwuwar shigar ukraine a cikin ƙungiyar nato ba abu ne mai yiwuwa ba a yanzu sai bayan dukkanin sassan ƙasar sun koma ƙarƙashin ikon masu mulki a cape babban magatakardar kungiyar jirgin tsaro ta nato ya ce matsayar kungiyar ba ta sauya ba a kan zaman kasar ta ukraine memba a cikinta kuma shine abin da ake tattaunawa duk lokacin tarukan kungiyar sai dai matakin farko na shigar da ita cikin nato shine zamana dukkanin yankunan kasar suna karkashin ikon hukumata tun da fari shugaban kasar ta ukraine vladimir zelensky ya sayar da cewa kasarsa za ta gabatar da bukatar shiga cikin kungiyar ta nato a ƙarshen watan disamba ƙasar finland ita ce ta ƙarshe wacce ƙungiyar ta nato ta karba a matsayin memba da hakan ya mayar da ita zama ƙasa ta 31 a jerin ƙasashen da suke mambobi a wannan ƙungiya. an kai hari a kan ayarin dakarun kare zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka a ƙasar somaliya rahotanni da ƙasar somaliya sun ambaci cewa wani abu ne mai fashewa tarwatse a kan hanyar ayarin dakarun kare zaman lafiya na ƙungiyar jeniyar tarayyar afirka a birnin magadishu jami'an tsaro a yankin da aka kai har sun ce na kiyace aka dasa akan hanyar ayarin da yake sintiri wacce kuma ta tashi majiyar tsaro ta ƙasar somalia ta ce fararen hula uku da suke cikin wannan ayarin sun rasa su sanadiyar fashewar nakera har yanzu yanzu dai babu wata kungiyar shi dauke alhakin kai harin sai dai masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta somalia suna ɗora alhaki akan kungiyar nan ta ashabab mai alaƙa da alka'ida to labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam mu koma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo To a yau shirin namu zai dubi ne akan noman rake a Najeriya da kuma yadda a cikin shekarun bayan nan yake ƙara samun karbuwa da kuma bunƙasa musamman a jihar Katsina da ke arewacin ƙasar. Fatan za kusanci tare da mu domin jin da shirin zai gudana rake yana daga cikin amfanin gonar da aka ɗauki lokaci mai tsawo ana shuka shi a arewacin najeriya ya kuma dai shiga cikin ƙasan ne dai a karan farko a shekaru na sittin na ƙarin da ya shuɗe da kuwa a iya bugun kirji a ce ana yin wannan noman ne dai a cikin mafi yawancin jihohin arewa duk da cewa wasu sun fi wasu yanayin da raken ya fi so wanda shine yanayi mai zafi a bisa wata ƙididdiga tantancewa da cibiyar kasuwanci ta kayan gona ta fitar ta ce kaso 70 cikin 100 na sukarin da ake amfani da shi a duniya ana yin sane daga rake don haka wannan amfanin gonar yana da yawa rake ya shiga ƙasar najeriya ne dai a cikin shekaru na 1960 kamar da muka ambata kuma tun daga wancan lokacin ne aka rungumi nomansa a sassa daban-daban na kasar jihohin da aka fi noman rake dai a yanzu su ne kano kwara niger taraba sokoto kaduna da katsina waɗannan jihohin su ne a sahun gaba wajen noman rake ba tare da hamayya ba a faɗin ƙasar ta najeriya kuma tsakanin waɗannan jihohin na arewa da noman raken ya zama sana'ar da ake gogoriyon bunƙasa ta wacce kuma take kawo masunta kuɗi ita ce jihar katsina a cikin jihar katsina ɗin ƙaramar hukumar da aka fi noma da dai ita ce funtuwa garuruwa mafi shahara kuwa a wannan yankin da ake noma da kyan su ne sabuwa ɗan dume faskari kankara sai kuma bakori ɗanja da kuma ƙahur manoman rake na jihar katsina suna samun miliyoyin kuɗi daga sana'ar tasu a kowace shekara a wani rahoto na musamman jaridar daily trust ta nigeria ta buga dangane da noman rake a jihar katsina ta ambato wani manomi mai suna muhammad ashiru wanda ya ciya shekara bakwai na noman rake yana bayyana yadda ya shiga wannan sana'ar da cewa wani abokina ne shigar da ni cikin wannan harka ta noma da ke tun a shekara ta 2016 kuma tabbas noman ya bunƙasa sannan ya ƙarfafa mana tattalin arziki wannan manomin ya kuma ce a cikin shekaru biyu ya kammala gina gidansa mai ɗakuna biyu ba tare da ya karɓi ko sisin kwabo bashi daga banki ba. kuma a wannan shekarar kaɗai ya sayar da raken da kuɗinsa sun kai naira miliyan uku malam ashiru ya kuma bayyana cewa gonar da yake noman raken a cikin karama ce ba ta wuce kadada biyu ba sai dai a yanzu yana ƙoƙarin ya samu wata babbar gona domin faɗaɗa noman raken nasa shi kuwa malam usman ladan wanda masanin ilimin ƙasa ne kuma a lokaci ɗaya mai noman rake ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2015 ne aka samu bunƙasar da raken saboda kurarowar 'yan gudun hijira daga yankin arewa maso gabashin najeriya sanadiyar rikicin boko haram an buɗe kasuwar rake daga yankin arewa maso yamma musamman jihar katsina da muke magana zuwa arewa maso gabashin ƙasar bugu da ƙari raken da ake nomawa a wannan yankin na jihar ta katsina ana kai shi ne har zuwa can cikin kasashen kamaru da ma chadi wani binciken ya nuna cewa a cikin gona da girmanta zai kai eka ɗaya wacce ake iya buhun masara goma a cikinta to za a iya noman rakin da za a sayar da shi da naira dubu ɗari hudu to shi dai rake tushensa in aka yi waye zuwa tarihi ya fito ne daga yankin asiya wato can ne kasarsa ta asali ana ambaton yankin gini papua a matsayin inda aka fara nomansa kusan shekaru dubu hudu da suka wuce daga can ne rake ya watsu zuwa wasu sassa na asiya din da masu nahiyoyi a wajen asiya an kai shi cikin yankin amurka ta hanyar 'yan mulkin mallaka suka kafa gonaki na nomansa da suke ɗauko bayi daga nahiyar afirka domin kula da waɗannan gonakin da bautar da mutane da azabtar da su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 ku kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe hoki da kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa. kiɗan iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauke da wata sabuwar wakar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna maisam ibrahimi domin jin wakar da yake ɗauke da ita da fatan masu saurari su gyara zama don masu saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya. چنان بستم دخیل عاشقی از خاک تا هفت آسمان بشنو صدای خسته sun میشم در صدای خسته دارم شب گریه هایم را ببین تنها توی فریاد رست در mai sami ibrahimi a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng کشتن تو آروم میشم زیر سقف خون وقتی هستی با تو خوش وقتی من تکمیله توی این حال خوشم هم دستی شب این خون پر از احساسه دل من به داشتنت مینازه اگه باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو میسازه sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.